sun shigar da ku daji a dalilin me ku duba su ku gani dukkaninsu kiristocin najeriya ne alwaci ne mun ka ɗauka dukkanin in an ka ɗirga su ga nan ya yi rikodin din magana ba saboda nan ba za ta yi yawa ba za ta yi tsayi ba gaskiya muna da matsala a kaduna state akan abubuwan da ana yi ma fulani abinda ana yi ma fulani suna so su yi fada da gwamnati tunda ba su samu gwamnati ba sai suka juyi da mu saboda haka mu muna magana muna kira da babban murya musamman gwamnan kaduna state ya dube mu mu yan saudan kaduna mu kristoci muna cikin wani yanayi na wahala wanda ko kana gidanka ne baka huta ba kana coci baka huta ba kana nan a gidanka ka daga kawunan ku sama kuna kallon jama'a gaskiya mu muna kira da babban murya a taimake mu mu kristocin Najeriya muna cikin wasu hali sannan muna kira ga gwamnatin Najeriya gaba daya ta dube mu ta dubi Allah saboda ana kashe Fulani a Zamfara wurare daban-daban in sun yi gidajensu sai a je a kore su a wurin shi yasa sun rasa wane ne za su yi da shi sai suka juya da kristoci mu muna kira da babban murya ma gwamnati muna kira da babban murya ma gwamnati su dube mu muna rokon su dube mu gashi sun samu a wani yanayi dama yan doke mutum ba sa rike shi fiye da sati biyu an sake shi saboda mm. akwai network yan gidan za su yi tattali saboda a sake mutuminsu amma yanzu ga munan a daji mun yi garkuwa da mu yau da kwana goma kenan ban samu na magana da yan gidanmu ba su ma suna neman mu ba su same mu ba su ma suna neman su ba su same su ba don allah muna roka wannan network da an dauke bai taimake kasa ba bai sa an stopping kidnapping ba gashi nan har yanzu ana kidnapping ana nan ana kidnapping ga mu na kwashe mu dama ma in za su je wani wuri akan samu network a kira da cewan ga sunan zuwa amma da aka doke network sai dai su tafi wurin shuru su je su yi kidnapping nasu kuma ba za su samu manyan gwamnoni ko shugabannin kasa su kama su ba sai dai mu talakawa muke shan wuya in aka kama mu kuma ba za su zo su taimake mu ba sai dai su ce mu